Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Idan kuna biye da mu makon da ya shige muka ziyarci jihar Kebbi inda wani mahaifi ya ɗaura ɗansa na tsawon lokaci a turken dabbobi da mahaifin ya bayyana cewa yaron yana da taɓon hankali da yake janyo masa masifa. Muka kuma yi alkawalin kawo muku hirarraki da muka yi da mahaifin da hukumomi da masu ruwa da tsaki kan wannan lamari. Sai dai baya ta haihu Domin kuwa a cikin makon nan muka sake samun labarin irin wannan matsala a jihar Kano inda aka samu waɗansu matasa biyu da iyayensu suka ɗaure su na tsawon shekaru. Za mu fara da labarin Ahmed Aminu matashin da mahaifinsa ya kulle a gareji na tsawon shekaru bakwai. Ga bayanin da Comrade Haruna Ayagi, daraktan cibiyar kare hakkokin bil'adama ya yi wa wakilinmu Mahmud Ibrahim Kori akan wannan lamari. A wannan ƙaramar hukuma ta Tarauni, ko in charge na wurin da ake mai dex officer ne shi ne ya gano abin da ya gano akan matsalar wannan yaro an kame rahoto shi kuma sai ya liyazan da shi zonal coordinator zonal coordinator ya nemi umarni na ni kuna ba da umarni a je a duba lokacin da aka je aka duba waɗanda suka kawo wannan rahotanni makwabta ne da aka je aka gano wannan bawan Allah aka ɗauko shi to a ƙa'ida aikinmu da jami'an tsaro muke aiki domin wani abin dole sai su domin kiram ya shigo to sai mun sa su a ciki amma abin da yake sibil ne to mukan kokari mu control din shi a tsakanin tunda mu doka ta ba dama a zauna ko sulhu ko wani abu to a sanda aka zo aka yi haka mun je mun sanar wa jami'an tsaro jami'an tsaro sun shigo lamarin nan wato division of police office na hoto na mariri to ya shigo wannan lamari a nan aka je aka gayyato baban yaro da matar shi da kuma waɗansu wanda su uku ne aka haɗo gaba ɗaya aka kawo su domin a tantance ina matsala take ne matar wannan bawan Allah shi ainihin Aminu mahaifin wannan yaro Aminu haske to ba babban yaron ba ce shi yaron yana cikin wannan yanayi a wannan wuri a aje tun hijira ta Allah 2013 to kaga ka auna yau wajen shekara bakwai da watanni takwas da yanzu da ake ciki to shi kuma yaron yanzu shekararsa 32 kaga tun yana dan shekara 25 yake cikin wannan kangi kuma inda al'umma suke ba mu labari tun farko uban yanayi mai abin da bai kamata ba har ta kai ga ya rike shi a wurin al'umma sun tuhume shi kamar da mu ma muka tambaya me ya dalilin ka ya ce ɗansa yana shaye-shaye ne to ko shaye-shaye ki ai ba ka kamata ya mai ba ku da kuka je a wannan yanayi tun da ka ce kun samu bayanan sirri kuma kun haɗa hannu da jami'an tsaro hmm. da aka je wannan wuri a wannan yanayi kuka samu shi wannan yaro wato yanayin da muka samu wannan yaro na farko dai ba ma ya iya tashi kwata-kwata kuma na biyu yanayinsa ya zama uwa dan matafu na uku a dandaren siminti yake ba zancen shimfiɗa ba zancen wani abu na walfaya na hudu kuma wurin da aka sa shi wuri ne ke bantacce ma'amalarsa da al'umma kwata-kwata babu to kaga an kuma sa shi cikin wani yanayi na troma wato damuwa ta dame shi har ya shiga wani yanayi a haka muka same shi aka ɗauko shi to a sannan mu muka ɗauko shi gaba ɗaya muka taho da shi sai muka ga abin da ya kamata mu yi mu so tunanin asibiti to ana cikin haka sai ita commissioner mata ta samu labarin ga halin da ake ciki ita ma ta turo wakiliyarta ta zo muka haɗa da wakilanmu a division police office aka tattauna magana to mun yi magana lokacin da wakiliyarta cewa za a ɗau wannan yaro a kai shi asibitin da zai samu kulawa ta musamman hamma ake ce min ko za a iya kai shi private hospital na ce to mu daman wani zubin abin da yasa muke jin baiken gwamnati in mun fara abu ta shigo ba mun ce ba za ta iya ba to amma a fara abu a mai rukon sa kai na kashi da kuka hallara ofishin yan sanda kuka tattauna mm. eh, me kuka cimma akai an cimma matsaya a nema wa yaro lafiya farko tukuna mm. sannan su kuma wannan suka aikata laifin kasu gudu jami'an tsaro sun amfani da damar sun kamo su da sun kamo baban yaron da ita matar mutumin tunda ba uwar yaron ba ce da waɗansu mutane uku wanda ana tunanin da sa hannunsu to amma a yanayin yadda bayanai ya zo su wannan uku an ƙoƙarin ganin ba sa hannunsu amma wanda ɗa yake gidansu kullum suke tashi su ganshi su gaya yake ciki ai ba kamar su ba hakan ta sa tuni suke transfer case din zuwa state cid wannan muna da tabbaci an kai magana nan state cid um, ma'ana su waɗannan mata uban yaro da matarsa kenan mm, baban yaron da kuma matar shi mm. to shi kuma yaro a lokacin sai muka ce to a kokarin kai shi asibiti Allah ya saka wannan DPO da alkhairi ya haɗa mu da ɗan sanda mun ɗauki mutum mun kawo to amma abin mamaki da gwamnati bangaren asibiti kuka kai shine ai gwamnati bangaren ofis din mata wato wuman affairs office wakili ma'aikatan mata wakiliyar ta ce za a kai shi asibiti da zai samu kulawa kyakkyawa sai muka ga an tafi murtala muhammed special hospital ba mun ce asibitin bai cancanta ba ba mun ce ba ƙwararre ba ne ba mun ce bai dace ba to amma abin da ya da ƙona min rai da muka je sai aka kai shi bangaren da ake ce mai a and e wato accident and emergency to abin da ya kona min taimakon gaggawa abin da ya kona min rai yaro wajen shekararsa bakwai da wata takwas a wani yanki a kulle sai dai ya ga babansa babansa ko wannan mata ko wani to yanzu an ɗauko shi an kawo shi wani waje da nan kuma inda aka kawo shi sai na kalli abin uwa ba a yi wa yaron adalci ba dalili na farko dai kafin ma a samu gado mun fi wajen awa biyu muna babtakar a imajinsu ma a samu gado ba don kuma ba saboda wai ba don kin kulawa su ba a'a mun je mun tara an yi accident da dama wanda daman yankin abin da ya gada kenan to shi kuma yaro an kashi shi na farko ba accident ne ba ba kuma wani ne ya kade shi ba ba komai ba nan ya kamata a kai shi ba to amma bin as ita gwamnati ta ce ta shigo muka zira mata ido muga abin da za ta yi sai kasance an kai shi nan emergency na farko na cewa metro din nan yanzu anan emergency me road din emergency akan yaran nan ta ce ga katinsa abin da yaro yake bukata kulawa ta musamman ya ce to yanzu nan an kawo shi na farko gadon ma da metro ɗin ta yi ƙoƙari aka samu gefensa kuma mutum ne yake kakarin niyyar mutuwa ma tun da sun yi accident na mota jikin shi duk jini ga tsara a jikin shi ga ciwo ga kujewa to kaga wannan bawan Allah an ciro shi daga can kuma an zo an hada shi da wanda yake kallo yana wani yanayi kaga wasa ma sai ta karu kenan mai kwan sauki sai ga an nema mai kuma rashin sa raina ya ɓaci sosai kuma ana haka ya ji wannan na ihu yana wayo Allah wannan yana kafata wannan yana aha wannan yana nishi kyakya tunda da an sanar da emergency yake tunda sannan an kawo wa'anda aka yi accident abin ba daɗi ba kyan gani mu kanmu masu lafiyar ba mu ji daɗin ganin abin balantana shi da aka ceto shekararsa bakwai da wata takwas a wuri sai muka ga bai dace ba nan take ne te maganganu akan abin to idan haka ne ku wannan mataki kuka dauka tunda kun aminta cewa wurin da aka kai shi don neman lafiyarsa bai dace da abin da yake nema ba to abin da matakin da muke shine ita wakiliyar komishina. sai ta ce mu yi haƙuri za ta yi mu'amala da komishina, za ta yi magana da ita za a nema mai canji sai muka ce to amma su na ɗaki ba sun ce nan fa mutumin nan ba accident yi ba za su iya ba mu dama ta kwana biyu wato jiya da yau shekaran jiya da yau idan ya fice a nema mai mafita ko a wannan asibiti a kai shi inda ya kamata a kai shi ko kuma a ɗauke shi a kai shi wani asibiti. Ko a binciken ku ko kuma ana ku tunanin wannan wuri ya kamata ya fi dacewa misali a kwantar da wannan yaro ko kuma a kula da shi. To na farko dai mu a namu tunanin tunda mun saba irin wannan. Hmm. Yaro ya zama uwa bai san me yake ba. Hmm. To kamata ya yi a kai shi AKTH bangaren saketiri suna da kulawa ta kwakwalwa. kwakwalwarsa ma ta soma dawowa tukuna a soma sanin tunanin shi sannan a wurin nan akwai wanda su kuma ilimin sanin abinci ne da su a kirawo likitan ya kalle shi ga irin abincin da ya kamata ya bar shi sannan mai kashi ya zo ya kalla mai jijiya ya zo ya kalla mai zuciya ya zo ya kalla mai jikin gaba ɗaya ya zo ya kalla mai ido ya kalla amma abin da za a fara bashi kulawa kwakwalwa tunda inda na fuskanci yaron yi wani abu ma a lokacin duk da bashi da lafiya sai na ɗan tausaya mai mun bashi shi bread tunda a lokacin muna kokarin mu bashi abinci to muna gudun wanne irin abinci ya kamata mu bashi tunda a yanayin da yake so da mai ilimin sanin irin abincin da ya dace a bashi baya wurin sai muka mai dai tunda ya ce na son ya ci abinci muka mai na gaggawa muka kama bread da ya ci shi hama hama hama ya gama da shi dandanan ya sha ruwa jim kaɗan sai cayi ai wani ya zo ya kwashe mai abincin cikin nashi to kaga akwai wata alama ta kwakwalwa a tare da shi. to shirin domin iyali ya samu jin ta bakin kwamishinan ma'aikatar mata ta jihar kano kan wannan lamari za ku ji abin da take cewa za ku kuma ji hirarmu da wannan matashi da ke kwance yanzu haka a asibiti inda ake kula da shi Kafin na a madadin Mahmud Ibrahim Kwari da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta, kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin na intanet Hausa kam idan kuka matsa shirye mu da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. mata su ne duniya su ne sarakan duniya